Na kuma an bayyana muhimmancin ta alakar kasuwanci da tattalin arziki tsakanin kasar palestine da jihohin arewacin najeriya hakan ya fito ne ta bakin jakadan kasar palestine abdullahi amabu wato shawish yayin ziyarar taziyar rasuwar manju janar fatima albarnawi da kungiyar northern consensus ta kai masa a ofishin jakadancin kasar ta palestine da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja wakilinmu maryam ɗalibi ta halarci wurin ga kuma rahoton da ta haɗa mana Ƙungiyar Northern Consensus Movement ta kai ziyarar ta'aziyyar ofishin jakadancin ƙasar Palestine da ke nan Abuja kan rasuwar Major General Fatima Albarnawi. Ziyarar da shugabar ƙungiyar Dr. Awal Abdullahi Aliyu ya jagoranta ya sami rakiyar wasu daga cikin mambobin ƙungiyar ta Northern Consensus Movement. A yayin Hakika sakon ta'aziyar da Dr. Awal Abdullahi Aliyu ya nuna jimamin sa inda ya mika ta'aziyarsa ga al'ummar ƙasar Palestine. Ita dai Fatima Albarnawi mahaifinta ya kasance ɗan Najeriya ne daga jihar Borno inda mahaifiyarta ta kasance 'yar ƙasar Palestine. nasa jawabin jakadan kasar filastin na Nigeria, Abdullah M. Abu Shawesh na farin cikin sa bisa wannan ta'aziyya da wannan kungiya ta kawo musu inda ya kwatanta Fatima Albarnawi a matsayin abin koyi da alfahari ga al'ummar kasar Palestine bisa nuna iyawa da jajircewa kan aikin ta A wannan ziyara sun tattauna kan batutuwa da suka shafi ta dangantaka tsakanin kasar Palestine da jihohin

mutumin borno fatima albarnawi wanda ta yi aiki a palestine har ta zama ah, shugaban bangaren 'yan sandan kasar palestine kuma 'yar najeriya ce daga maiduguri 'yar arewa ce ah, allah ya mata rasuwa kuma ah, wannan shine dalilin da ya sa muka zo ga ambasadan palestine mu yi mashi ta'aziyya bisa ga rasuwarta kuma mu ƙara ƙarfafa mashi gwiwa sannan mu ƙara samun ƙarin bayani akan ita fatima albarnawi bayan haka kuma mu jaddada kyakkyawar dangantaka tsakaninmu da ah, da su kuma mu nemi cewar al'ummar najeriya musamman arewacin najeriya da suke kasar palestine an samu kyakkyawan dangantaka ah, da fahimtar juna a tsakanin 'yan palestine da kuma 'yan najeriya da suke kasar palestine da kuma a basu dukkan wani bukata da tsaro da goyon bayan da suke bukata da suke zaune a can kuma kamar yadda ka sani a shi dan najeriya duk inda ya samu kanshi mai bin doka da oda ne baya karya doka da oda musamman in yana wajen najeriya kuma mutane yan najeriya mutane ne masu basira masu fahimta kuma mun fahimci cewa akwai 'yan najeriya da yawa da suke kasar palestine wanda suke rike da mukamin gwamnati manya-manyan ah, mukamin gwamnati su mun kara jaddadawa shi ambasada da ya kara ah, karfafa musu gwiwa kuma a basu dukkan abin da za su bukata da tsaro da ya kamata a ce sun samu kuma mun nemi ya yi kokarin kyautata dangantaka tsakanin gwamnatin palestine da gwamnatin najeriya wanda kila ah, haka zai kawo ci gaba da hanyoyin da za a samu ayyukan yi da sana'o'i da kuma wata abin da zai kawo ƙarin ci gaba da kuma karin tattalin arzikin Najeriya wannan su ne wasu daga cikin abubuwan da muka tattauna da shi kuma ambasada ya yi alkawarin duk abin da zai iya yi a matsayin shi na wakilin kasan palestine a najeriya zai yi domin tabbatar da cewa an ci nasara akan wani ka kawo hanyoyin da matasa musamman na arewa za samu sana'o za a koyar da su sana'o'i yadda za su dogara ga kansu wajen yin aikace-aikace harkar ilimi harkar kimiyya da fasaha harkar noma da duk wani abubuwan mun tattauna da kuma kasuwanci masu kasuwanci da kuma kuma eh, shigo da kaya da fitar da kaya ko kuma saye da sayarwa wato export da import duk mun tattauna ina abubuwa kuma his excellency ambassador ya amince da cewa akwai buƙatar yin haka kuma shi a matsayin shi na wakilin kasarsa a Najeriya zai duk abin da zai iya domin tabbatar da cewa eh, an ci nasara a kai. Mai girma ambasada ya nema shine cewar eh, ya fahimtar da mu irin matsalolin da falasdinawa suke fama da shi a ƙasarsu in ka dubi dangantakar falasdinawa da mutanen isra'ila ya yi ƙoƙari ya fitar mana da dangantakar da kuma inda aka samu matsala da irin kokarin da suke yi domin warware matsalar kuma ya nemi gudunmuwar da ya nema mu a shine cewar a ci gaba da fahimtar da mutane cewa abin da yake faruwa tsakanin falasɗinawa da isra'ilawa 'yan uwan juna ne an dai samu tuntuɓen harshe ne ake samu kuma suna nan suna bakin kokarin su wajen ganin cewa sun kyautata wannan dangantakar wannan matsalar rashin zaman lafiyar da suke fama da ita an warware ta an wuce wurin so ya nemi ganar da matasa su fahimci haka cewa mutanen su yan uwan juna ne kuma suna tare da juna amma an samu tuntuɓen harshe kuma ana dan samun matsaloli a tsakani amma ba za a bar wannan matsalolin su ci gaba ba har sai an samu maslaha a kai wannan shine a takaice abin da ya buƙaci Who introduced me to use very child, but when we are very young, we grow up to hear about her um, um, legacy, Fatma al-Bernawi and others. But the first ever woman was exercised the jail, the Israeli jail is one of them, of course. And this again leads President of the Palestine as well as uh, to the Foreign Ministry for father is the of Israel Islam and party on behalf of can have it more than that. Thank you.